Nura M Inuwa ya yi godiya wa masoyansa. Fitaccen mawaki a masana'antar Kanewood Nura M Inuwa yana ɗaya daga cikin manyan mawaka a masana'antar. Mawakin ya yi godiya wa masoyansa da irin ɗawainiyar da suke yi. Jarumin ya yi wannan godiya ne inda ya wallafa bidiyo a shafinsa na Instagram, inda yana cewa godiya da irin ɗawainiyar da kuke da ni masoya, hakika ku ne gwarin ta? duk wadda ya raina ku, na raina shi. Ina Ku danna subscribe domin samun labarin kanewood da ɗumin